والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na biyar kenan da shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba man tsaya ne a ƙarshen aya yau hudu ne ga wata yau to hudu ga wata kenan hudu ga wata sha daya je ne idan ba manta mun tsane karshen aya ta 143 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma zamu tashi aya ta 144 kafin haka akwai maganganu guda uku magana ta farko maganar da na ci bashin ta tun shekaran jiya dangane da yin alkunut wato domin yin la'anta ga waɗansu waɗanda suke cutar da musulunci ko da maganganunsu ko da ayyukansu mun karanta hadisi cikin sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rinka yin irin wannan alqunut ga waɗansu mutane a da ya rinka kama sunayensu yana la'anta su a cikin sallah domin saboda sun suna cutar da musulmai suna kokarin cutar da addinin musulunci karshe ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun wadda ta zanto ita ce ta hana ci gaba da irin wannan alqunut to da haka sai malamai suka yi sabani dangane da matsala a yau idan mun samu wani na cutar da addinin musulunci shin ya halatta mu a cikin alqunut ko ma cikin kowace irin addu'a mu ambaci sunansa ko bai halatta ba da yawa daga cikin malamai magabata suka ce bai halatta ba ka ambaci sunan mutum da sunansa amma ya halatta a cikin rububi a cikin taro ka ce ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu faɗa da addinin musulunci ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu cutar da al'ummar musulmai a duk inda suke in ka faɗa haka a cikin sallah ko a wajen sallah wannan ya halatta amma ka ambaci mutum da sunansa shine ba za ka yi ba tunda manzo Allah na ambaton waɗansu da sunayensu kuma an hana shi ina fata an fahimta to wannan shine yake dacewa da daidai duk wanda za a la'anci shi da la'anci cikin rubi amma ba za a kama sunan mutum ba domin shiriya a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala take ta iya wa kala an ci mutum ka ambaci sunansa a yau kala an shi gobe kuma ya shiryu yana waɗansu ayyukan musulunci sama da naka ina fata an fahimta shi yasa cikin irin waɗanda manzo Allah ya ambaci sunayensu akwai waɗanda sun musulunta daga baya shine hikimar hana shi yin addu'a dan game da ina jin ba sai na tsawaita ba na biyu kuma wannan yana yana yana neman ƙarin bayani ne dangane da alkanut da ake karantawa na wuturi cewa ka taɓa yin bayani yana nufin ni ka taɓa yin bayani a wani lokaci da ya wuce a baya cewa idan an tashi karanta alkunut a cikin wuturi bai dace ba limami ya rinka rera shi wajen karanta addu'o'in yadda da yake rera ayoyin alkur'ani. to ina neman ƙarin bayani game da haka abin da ya faɗa kina a cikin tambayar wato shi alqunut iri biyu ne akwai alkunus na nawazi wata musiba ta sauka a ƙasa, to irin wannan alkunus tun ana yin shi a dukkan salloli guda biyar kuma lokacin yin su shine bayan limami ya dago daga ruku'i a raka'a ta karshe kafin ya tafi sujada a lokacin zai daga hannu sama yana addu'a a bayyane ko da sallar da aka yi ta ko ta azhar ce ko ta la'asar masu karatun suranci zai ɗayan yin addu'a din mamuna cewa amin wannan shine alqunut na nawazil idan wata musiba ta sauka a kasa ko wata annoba ta sauka ko ana jin tsoron saukarta an ga alamunta ya halatta a irin wannan alqunut amma alqunut wanda ake na wuturi shi kuma ana yin sa ne a raka'a ta ƙarshe ta wuturi kuma lokacin yin sa shine bayan liman ya kammala karatu na sura a raka'ar kafin ya tafi rukuni lokacin zai daga hannu yayi wannan addu'a ne shi alqunut na nawazil wanda muka gama bayanin sa dazu baya da wata siga da aka iyakance cewa ita za ka yi amfani da ita lokacin da ka zo yin alqunut za ka karanta addu'an ne gwargwadon bukatar addu'a wata musiba ce ta taso wata matsala ce ta taso wadda ta dace da wannan zamani ita za ka furta ba iyakance maka kalmomi da za ka yi amfani da su ba amma alqunut na wuturi wanda ake yi a cikin ramadana to shi kam kamar yadda na faɗa akan yi shi tun kafin a je sujada bayan ka kammala karatu kafin ka tafi ruku'i ba ma sujada ba to wannan manzon Allah ya koyar da ɗaya daga cikin jikokinsa kalmar Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk kalmomi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan a wata riwaya akwai dan karin waɗansu jumlolin uku ko hudu ko na makamancin haka amma dai takaitacce ne kwarai da gaske shine kalmomin da mutum ke amfani da su lokacin da zai karanta wannan alqunut kuma tunda addu'a ce mutum ba zai karanta ta ba a tsarin da yake karanta alqur'ani tunda alqur'ani manzo Allah yayi umarni ayi tazanni da shi yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya cikin mu wanda duk baya rera qur'ani wato ba a so ka karanta alqur'ani da yaranka da harshen ka sai dai ka karanta shi da larabcin sa tunda Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun qur'ani ne da aka saukar da shi da harshen larabci to da haka a cikin alqunut ko yau za ga abubuwan da mutane suke yi suna da yawa imma dai ya kasance an ƙara kalmomi da yawa har ma mutane sun kasa bambance ina ne daidai inda manzo Allah ya koyar ina ne ƙarin kalmomin da suka shigo ciki ko kuma rera ta irin yadda ake rera karatun alkur'ani ta yadda idan kana daga nesa in ba dan kalmar Allahumma Allahumma da take mai metuwa ba ba bambanci tsakanin addu'o'in da karatun alkur'ani wanda wannan kuskure ne ba a rera addu'a qur'ani ne kadai ke rera ta ko da hadisin manzon Allah ba a rera shi wajen karatunsa don ba a yin tilawar alkur'ani ne kadai ake wa wannan ina fata an fahimta sannan kuma a cikin kalmomin wani lokaci mutum yakan samu kansa cikin kalmomin da ba su dace yawa Allah magana da su kamar yadda na faɗakar ka ji mai addu'a na cewa Allahumma la Allah na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ma'ana ya ubangiji kar ka bari mu bar wannan wajen sai kai mana gafara ba a yi wa Allah haka cikin addu'a yana daga cikin rashin ladabi ga Allah ka ce masa ya Allah kar in bar nan sai kai mun gafara kar da rana ta faɗi sai kai mana gafara sai da ka ce ya Allah kai mana gafara ya Allah ka ji kanmu Allah ya zaɓi lokacin da ya dace da shi ayyukan ayyukansu suna tafiya ne da irada ta fa'alun lima yuri ba mai tilasta idan ka ce karkai mun gafara kafin in bar nan gurin kar mun gafara kafin rana ta faɗi kar mun gafara lalle a wato kar ka bari rana ta faɗi ce baka yi mun gafara ba kar ka bari in bar nan baka yi mun gafara ba ma'ana mutum yayi abin da ake kira al-itida a cikin addu'a waɗannan bayanai da waɗansu makamantansu babban malami bakar abu zai ya yi bayani a cikinsu gamsacce game da katin al qur'an da kuma al-qunut duk ya yi illata kafe akan waɗanda suke masu muhimmanci kwarai da gaske babban malami ne a kasar saudiya yana ɗaya daga cikin limamai a haram daga baya kuma wani uzuri ya sa ya bar limanci da haka dai wannan shine yafi dacewa da sunna lokacin da liman zai karanta wannan addu'o'i ya kasance karanta addu'a ya Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi afayt wa tawallani fi tawallayt ko Allahumma hadina fi man hadaita yana ganin shi tare da mutane ne ya karanta su yadda ake karatu amma ba rera ba ba rera ba yadda ake rera karatun alqur'ani wannan abu na uku shine wannan a tamfa da wani bawan Allah ya zo mun da ita wadda tamfa ce ake sayarwa mata a kasuwa amma kuma da bismillah a ta domin duk wanda ya ga abinda na bude nan gudun zai iya karanta cewa lalle an rubuta bismillah ko ta babu wannan abu ne mai muni kwarai da gaske da haka ya kamata diloli din da suke sayo a atamfofi suna sayarwa mutane su rinka tantance wani kamfanoni za su sayo a a wurin ba kowane design kawai aka yi ba ko an sa sunan Allah ko an rubuta sunan manzon Allah ko ta ayata alqur'ani za a rinka sayowa ana biyan al'ummar musulmi dan ta alqur'ani ridda ne fita ne daga cikin addinin musulunci kafirai za su so su yi irin waɗannan a atamfofin su rinka ba mu muna sawa dan mu taya su ta addinin mu dan mu taya su sun mutuncin ayoyin alqur'ani da hadisi na manzon sirra Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan a tamfar hukuncin da idan an same su sai a tattala ta sai a kona ta don bai halatta a sawa bai halatta a yi labule da ita ba don labule da ita ma wulatantarwa ne bai halatta ba a yi matashin kai da ita bai halatta ba a yi kulo da ita ballantana kuma a ce za a yi tufafi a zauna a kai irin wannan idan an same ta hukuncin ta a cikin addinin musulunci shine a kona dukiyar da aka yi hasara Allah zai mayar maka da abin da ya fi alkhairi sama da kace ka sa ka wulakanta ayar alqur'ani ka ci moriyar dukiyarka amma kuma wutar jahannama tana jiran ka Allah ya kare na ce abinda muka tsaya a kansa aya ta ɗari da arba'in da uku yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da hudu mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ۖ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بنجد وما محمد إلا رسول النبي صلى الله عليه وسلم ba kowa bane bashi face manzo qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe kafin sa ma'ana sifar da take tattare da shi sifa ce ta risala manzo na ubangiji ba ya da wani bangare na siffa ta ilahantaka ba ya da khasa'is daga cikin khasa'is na rububiyya ballantana a ce ba shi iya yiwa ya mutu ballantana a ce ya fi ƙarfin waɗansu ababen da ake kira al'awaridul bashariya ta haukansa mutum ne shi wanda Allah ya keɓance shi da risala to da mutum ne ababen da ke iya samun mutane na iya samun sa ciwon kai zazzabi mura mashako barci yunwa ishirwa gajiya sannan kuma zai iya yiwa ya mutu kamar yadda manzanni da suka gabace shi ire-iren waɗannan al'amura sun shafe su kuma sun mutu sun shuɗe da haka a yau idan aka ce Allah ya karɓi rayuwarsa ko idan aka ce ya mutu wannan ba shi ne farau ba cikin manzanni domin siffar da Allah ya ba su siffa ce ta manzanci wahayi iyar da wahayin ga mutane ba wai siffa ce ta dawwama dindindin wanda ba mutuwa na fatan kun fahimta ka ma'ana dai wannan aya mayar da martani take dangane da waɗanda suke ganin yaya za a ce annabi ya mutu a lokacin yakin uhud bayan kura ta bai faɗa ya yi faɗa rikici ya yi rikici an ji manzo sallallahu alaihi wasallam rauni a kan jini na zuba a kansa an karya masa haƙori kura ta tarnike waɗansu ma sun gudu cikin waɗanda ake ganin jarumai ne mafaɗata cikin mutum ɗari bakwai waɗanda suka yi ragowa tare da annabi suka kewaye shi mutum goma ko sha biyu kaga faɗa ya yi faɗa rikici ya yi rikici sai abu sufyan ya zo yana cewa a fil qaumi muhammad yaya muhammad na cikin ku manzo Allah sai la ku kar ku ba shi alsa yace a fil qaumi ibn abi quhafa dan gidan abu quhafa yana nan manzo Allah sai la tujibuhu ku banza da kar ku ba shi alsa a fil qaumi umar ibn al-khattab shin umar dan khattab na nan manzo Allah sai la tujibuhu ku shiru sai abu sufyan ya ko لو كانوا haya على ajabu yace da an kace da suna da ra'ayi da sun bani ansa daga nan sai daga hannu yace a al hubal ul hubal sai ku yana ta ul hubal daukaka ta tabbata ga hubal gunkin su kenan ma'ana yana ganin nasarar nan hubal ne ya kawo musu daukaka ta tabbata ga hubal manzo Allah ku bashi ansa sai suka ce me za mu ce yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai sahabbai suka faɗa Allahu a'la wa ajal sai Abu Sufyan ya sake cewa lana al-uzza wa la uzza lakum mu ne muke da uzza ku kan ba ku da uzza a uzza wa أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ما زال لك كباش أنت me za mu التي yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum ubangiji shine maula din mu mujibuntun lamarin ku ku ko ba da wanda zai jibuntun lamarin ku daga nan Abu Sufyan ya faɗi dai irin bakaƙen maganganun da zai rinka faɗa don saboda waɗanda aka kashe cikin musulmi suna da yawa wajen mutum saba'in waɗanda suka yi shahada yana ganin wato yaƙi ya tashi sakamakon shi ne abu sufyan da mutanensa sun ci nasara akan manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka yake cewa wato ainihin alharbu sijal tilkal ayyam al harbu wato yaki dama yawmun lana wa yawmun alaina yau ka ci nasara gobe ka ci nasara a kanka amma tare da haka sai ke ta musula idan kun bincika cikin gawawwakin ku da aka ce za ku ga waɗanda aka kasance na gawarsu aka wulakanta gawarsu yace to ba fa ni ne umarni a haka ba duk da kuma abin bai bani haushi ba daga Abu Sufyan bai sa ai haka ba amma abin kuma bai bashi haushi ba manzo sallallahu alaihi wa sallam wato aka rinka yada cewa ai ya mutu sakamakon shiru din da aka ji da haka munafikai suka rinka cewa to tunda ya mutu ai shikenan sai mu nemi uzuri wajen mutanen makka mu sa hannun mu cikin hannayensu mu gaisa mu nemi uzurin juna mu koma addinin mu na gargajiya tunda an riga an kashe shi shikenan menene zamu tsaya mu kwata kan mu lokaci sahabbai masu karfin imani suna cewa to idan ma har ya tabbata an kashe shi me amfanin rayuwarku bayan kashe shi su ci gaba da yin gumurzu akan abin da aka kashe su kuma har aka kashe ku akai ya Allah ya saukar da wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzo sallallahu alaihi wa sallama siffa ta manzanci kafin sa manzanni sun zo sun shuɗe a faɗin mata yanzu idan ya mutu au kutila ko in an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan daga diganku ku bar addini wa man yanqalib ala asbaihi dukkan wanda ya juya baya akan diga digan sai bar addini falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah komai ba wa sayajizillahu shakirin da sannu Allah zai yi sakamako ga masu godiya abinda ake nufi da masu godiya as-sabitina fi imanihim wa aqidatihim as-sabitina 'ala al-mabda waɗanda suka tabbatu ta fuskar imani ta fuskar aqida waɗanda suka tabbatu akan manufa ba su canja ba kasancewar rayuwar annabi ko shakka babu na ba su kwarin gwiwa idan Allah ya karɓi ran annabi wannan baya nuna su juya baya su bar addini za su ci gaba da riko da addini din su ne wa sayyidillahu shakirin sai Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta babu wata rai da za ta iya mutuwa illa bi iznillahi sai da izinin ubangiji da yardarsa ne da kuma kaddarawarsa ne dukkan wani mai rai yake mutuwa kitaban mu'ajjala lafazin kitaban din nan mazdar ne ai kuti ba kitaban mu'ajjala an rubuta hakan rubutu abin iyakancewa lokaci kowane mutum an kaddara zamanin da zai yi kwanakin da zai a cikin rayuwarsa shekarun da zai yi adadin numfashi da inda zai taka ya je ko ya dawo shine kitaban mu'ajjala wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha dukkan wani da ya nufaci sakamako na duniya wannan shine manufarsa da riko da addini nu'tihi minha sai mu bashi abin da yake so na duniya din wa man yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha wanda ko manufarsa ita ce lahira to shikenan sai mu bashi sakamako na lahira saboda kyakkyawan niyyarsa Allah ya saki maimaita wa sanajidu shakirin da sannu za mu yi sakamako ga waɗanda suke masu godiya wa Allah masu godiya wa Allah su ne waɗanda suke masa bauta shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da wani ba su ne waɗanda suke kaɗaita manzansu sallallahu alaihi wa sallama da ɗa'a da biyayya cikin abin da ya musu daɗi ko cikin abin da bai musu daɗi ba sai Allah ta yi من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وبنجد وكأي من نبي لفظ كأي وتسكت haka yake harafi ne mai zaman kansa ana amfani da shi don nuna adadi mai yawa wa ka ayyin da yawa min nabiyin daga cikin annabawa katala ya fita filin yaƙi ya buga yaƙi tsakaninsu da abokanan adawa biyu na kasirun tare da shi akwai mabiya masu yawa waɗanda suka yi imani da shi suke tafiya akan tafarkinsa lafazin rubiyu suka ce nisba ne ila rabb wato kamar rabbaniyun ne amma a wata siga din ta daban a wani larabcin na daban rubbiyuna duk da waɗansu sun yi inkari sun ce da nisba ne zuwa ga rabbu da ta aiwa ra'un din fata a ce rabbiyu to amma kuma ya halatta a larabci din a ce rabbiyu din ar-rabbiyu mutumin da yake na Allah wanda baya cewa baya aikatawa sai abinda Allah yake ce abinda Allah yake aikata wato mutumin da yake kokarin bin Allah sau da kafa shine rabbiyun tare da wannan annabin akwai rabbiyun wato ainihin mabiya waɗanda suke na gaske kasirun masu tarin yawa fama wa hannu lima asabahum fi sabilillah ba su taɓa yin rauni ba saboda irin abin da ya same su a tafarkin Allah na raunuka ko a kashe waɗansu daga cikinsu ko a ji musu ciwo ko a riba ce waɗansu a matsayin fursunonin yaƙi wa ma ku ko ba su taɓa yin rauni ba wa masakanu ba su taɓa miƙa wuya ga abokin adawa ba wallahu yuhibbu sabirin ubangiji ta'ala yana son masu haƙuri da juriya wato wannan aya tana lallashin su sahabbai da suka samu kansu a wannan jarraba ta ubangiji a yakin Uhud an karkace waɗansu waɗansu an musu raunuka sai Allah ke tunatar da su dama ita ce sunnar annabawa da yawa cikin annabawan da suka wuce a baya hakan ta faru gare su wa ka ayyin min nabiyyin wato ka ayyin nan da yawa waɗansu suka ce asalin sa kafu tashbihi ne da kuma ayyu al-istifhamiyya wato ayyun al-istifhamiyya sannan da ka da aka haɗe su da juna sai zanto ka ayyun to karfe. sai aka canja tanwinin da ke cikin ayyun sai zanto nunun sai zanto ka ayyin lin nabiyin qatala dan haka a wata kira'ar ka ayyun a wata kira'a wa ka'in min nabiyyin sannan a wata kira'a ka ayyin min nabiyyin qatala a wata kira'a wa ka ayyin min nabiyyin kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a wajen yaki to kaga idan ka dauki kira'ar qatala da yawa cikin annabawa sun fita yaki wannan haka ne fita yake a cikin sunnar annabawa ne ba umarnin suke a gida su zauna ba su sa mabiyan su fita a su ma fita ake da idan ka dauki kira'ar wa ka ayyin min nabiyyin kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a filin yaki a ce kashe shi baya zama aibi game da addinin sa wannan Allah ya so ya girmama ladansa ne ya kaddara masa kisa din a hannun abokan adawa ina fata an fahimta wato domin idan mun dauki kutila an kashe shi katala yayi yaki to duka guda biyun annabin yayi yayi yakin kuma an kashe shi لأن القراءتين كالروايتين domin kira'a guda biyu karkashin aya sai zanto kamar riwaya guda biyu ce ta hadisi wannan riwayar ba ta hana kai aiki da wannan riwayar wannan ba ta hana kai aiki da wannan to haka kira'a guda biyu wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza idan ka bayar da kowace ma'ana sai ta zanto ma'ana ce mai cin gashin kanta katala annabi ya fita yaki utila an kashe shi wajen yaki guda biyan sun faru ya fita yaki yayi sannan kuma an kashe shi a wajen yaki amma idan ka dauki kira'ar kutila an kashe shi ila bai je yaki ba idan ka ɗauki kira'ar katala kila ya fita yaƙi amma ba a kashe shi a wajen yaƙi ba amma in ka haɗa kira'a guda biyu kai aiki da su ya fita yaƙi kuma an kashe shi a can wanda shine falalar ka kashe a kashe shine falalar ko ba haka ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahnu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu ma'ana dai tunda haka abun yake sunnar annabawa ne su fita yaƙi sunnar annabawa ne a kashe wani adadi na mabiyan sauran su yi ragowa kuma sunnar waɗanda suka yi ragowa ne waɗanda ba a kashe ba jajircewa da tsayawa akan manufa to kuma wanda kuka je yakin Uhud ya kamata ku da kuka yi ragowa da masu raunukan cikin ku su jajirce su tsaya akan manufa domin na daɗin fa ma wahalu liman saba fi sabilillah babu wani rauni da suka yi ba su ragwance ba wa ma ba uku ba su ragwance ba wa mastakanu ba su miƙa wuya ba to kuma bai kamata ba a yanzu din ku samu rauni ku samu ragwanci ku samu mai kauya ga abokan adawa to ya kamata ku tsaya tsayawa ta da tsayuwar da kake darasi ne Allah ke baiwa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan shine sunnar Allah ga annabawan baya da haka wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri waɗanda za su tsaya din ba za su gudu ba sai Allah ya وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وبنجد وما كان قولهم maganarsu ba ta kasance ba illa an kalu face faɗarsu rabbana ya ubangiji izfir lana dhunubana ka gafarta mana zunuban mu. wa israfana fi amrina da ketare iyaka da muke cikin lamurran mu wa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da dugadugan mu kan tafarki madaidaici wansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafare irin waɗancan mutane abin da suka rika faɗa kenan idan suka fita yaƙi suka samu nasara sun san gaman kasar ɗan ubangiji ne da taimakonsa da agajinsa idan suka fita yaƙi suka samu kishiyar haka to sai su yi tunanin kila cikas ɗin daga gare mu ne alƙawalin Allah na zai taimaki mummune wannan alƙawalin yana nan to amma kila mu ne siffofin imani da su cika ba tattare da mu don haka sai alƙawalin taimako yin jinkirin zuwa Shi ne ma'anar kawai ba abinda suke cewa idan sun ga an kashe waɗansu daga cikin su waɗansu an ji musu rauni sai su ya ubangiji muna neman gafarta lalle mun yi laifi ne sai saka jarrabe mu da rashin nasara ya ubangiji muna neman yafewar ya ubangiji tabbatar da daga dagan mu shine illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin Allah ce fa atahumullahu thawabad dunya sai ubangiji ta'ala ya ba su sakamako na duniya sakamakon duniya shine nasara akan abokanan adawa samun ganima a wajen yaki tunda Allah ce wal hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ba abinda kuke jira ya same mu ku kafirai ba abinda kuke jira ya same mu mu ne din sai ɗaya daga cikin kyawawan al'amura guda biyu kyakkyawa ta farko nasara a kanku kyakkyawa ta biyu ma'ana ubangiji ta'ala ya arzuta mu da shahada ku kashe mu idan mun mutu kun kashe mu shahada ce ba hasara ba ce mu a wajen mu idan kuma mun kashe ku ma'ana za mu samu riba ta ganima sannan mu samu ribar ɗaukakuwar addini a hannun mu samu ladan da Allah ya tanadi ga wanda suka yi irin wannan aiki saboda haka mu babu hasara a cikin shi yasa babu tababbe a wajen yaki irin wanda yaje yaki ba da imani ba irin wanda ya je yaki ba da manufar karmar Allah ta zanto ta dauka ba babu mai cin nasara a wajen yaki sai wanda ya fita yaki ba dan ganima ba ba dan cin mutuncin wani ba sai dan kalmar Allah ta yi sama tutar addinin musulunci ce tutar dauka to wannan babu hasara a cikin lamarin sa shine fa atahum Allah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah kila wani cewa to gashi Allah ya ce zai ba su thawabad dunya zai ba su husna thawabil akhirah kyakkyawan lada na lahira a baya kuwa ana maganar cewa wa man yuridu sawaba dunya nu'tihi minha wanda duniya yana fata sai a bashi wa man yuridu sawaba al-akhirati nu'tihi minha wanda lahira yana fata sai a bashi lahira da wannan gaba a cikin wannan aya sai ta nuna cewa kamar mutane masu niyya iri biyu ne ɗaya duniya yake so to sai Allah ba shi duniya da ɗaya kuma lahira yake so shi kuma sai a bashi lahira kadai ba za a bashi duniya ba to amma a wannan ayar sai ce فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة sai ba su duka guda biyu ma'ana shi wanda ya faci lahira sai a ba shi kyakkyawan sakamako a duniya kuma kyakkyawan sakamako a lahira me wancan aya take nufi wancan dai tana nufin mutumin da ya fita yaki dan duniya din tsantsa wanda bai fita da wata manufa ba sai ta duniya duniya kawai ke to shine Allah ya ce mun yi sawabu dunya nutu minha ko da wannan bayar wanda yace zamu bashi duniyar ba wai kofa ce a buɗe cewa duk wanda ya fita don duniyar za a bashi don a wani wurin ya riga ya kayyade man kana yuridu al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nata'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda ya kasance duniya yana fata to abin nan da yake so mu bashi na duniya sai mu ba shi din amma abin da muka ga dama ba abin da yake so kila shi yana son kaza sai mu hana shi kaza mu ba shi abin da ba shi yake so sannan kuma bayarwar ba ga dukkan wanda na faci duniya za ba dole kan balle man ne daga wanda muka ga dama ta iya ka na faci duniya kuma kai hasara ba ka samu duniya ba kuma babu lahira an gane ko dan haka anan da yake man kana yuridu sawabad dunya nuti minha ba shan ibn cewa duk wanda ya faci duniya zai samu kila ya samu kila kuma ya rasa amma wanda ya faci lahira ba zai da za a iya rasa to shi kuma wanda ya nufaci lahira ko dai a bashi lahira kadai ko kuma a hada masa duka guda biyu an gane ko amma ba za a tabar da shi bai zanto babu duka guda biyu zai samu ko duka guda biyu ko kuma ya samu ɗaya daga ciki shine kul hal tarbuzuna bina illa ihda al husnayn al husna ta farko duniya nasara a wurin yaki da ganima al husna ta biyu lahira aljanna jannatul arduha samawati wal ardh to ubangiji ta'ala na iya hada mutum da kafa atahum Allahu thawabud dunya wa husna thawabul akhirah wadansu malamai ma sai ƙara bayani cewa ai dukkan mutumin da ya nufaci lahira to duniyar ma sai Allah ya bashi ta iya cewa kace to ai gashi an je wajen yakin an kashe shi ina da tabbas sun zai shiga aljanna tunda Allah ya bada labari cikin alqur'ani to amma bai ma dawo gida ba ballan sanaka sai ya samu duniya a sai ubangiji ya sa masa lisanin sirrin fil akhirin a rinka ambatan shi ana yabansa bayan bayan ba ya samu duniya ba wani in zai samu a ambaci sunan shi duk mai duguri ta san shi ko ta san shi ko nawa ne ba sai ya kashe ba akan shuhura wani ya yadda ya kashe ko na wani wani ma yadda ya hasarar imaninsa akan ya shahara akan shi to sai ubangiji ta'ala ya rubuta musu da risalar sadiqin fil akhirin a rinka ambatan su yanzu yau da an ce Umar dan Khattab sai ka ji zuciyar kana san shi Usman dan Affan sai ka ji zuciyar kana kaunar shi Abubakar Ali bin Abi Talib duk wannan lisanin sirrin fil akhirin ke ubangiji ta'ala ya ya rubuta musu yabo kuma waɗanda suka zo bayan su suna yi musu addu'a walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim akwai rabin da yake wannan ma'ana sun samu tun anan duniya kuma za su samu alahira fa atahum allah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah Allah bai ce thawabad dunya kuma thawabul akhirah ba sai ce wa husna thawabil akhirah dan bambanci da ke tsakanin duniya din da lahira walal akhiratu khairul laka min al ula wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji ta'ala na san masu ihsani kamar yadda muka fassara masu ihsani a jiya masu ihsani tsakaninsu da Allah da masu ihsani tsakaninsu da mutane sai Allah yi يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وبنجد يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani in tuti'ul ladzina kafaru idan har kuka biyayya ga waɗanda suka kafarta kuka biye musu cikin abin da suke cewa ku yi ko ku aikata yuruddukum ala aqabikum za su mayar da ku baya akan digadigan ku fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna hasararru ma'ana za su zama sababin yin riddaku da barin addinin wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud domin lokacin da aka yada jita-jitar cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mutu munafukai suna ta cewa to tun da ya mutu shikenan kowa ya bar addinin sa mana kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakanin mu da yan uwan mu da muka bata da su muka yi hijira muka baro gari saboda su mu je mu sasunta da su da'una nadau aidina ala aidihim ku kyale mu je mu tsora hannayen mu akan nasu mu musu baya a cikin nan ayi sulhu to kaga wannan da'awa da munafikai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya da'awa ce ta mutane su yarda shi yasa sai Allah ya faɗakar da mumunan ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladzina in tuti'u alladzina kafaru in kun bi waɗanda suka kafirta yaruddukum ala aqabikum za su biye da ku daga daga ku dai ne bi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini shikenan ya riga ya kare addinin na Allah ne addinin na Allah ne shi sa aka gane fiqhun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin sahabbai labarin ya dumaka ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce Annabi ya mutu sayyidina Umar dan Khattab yana cikin waɗanda shi ba su yarda ba cewa Annabi ya mutu ibn abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan bayan garin madina ya shigo cikin garin Madina ya ga gari a rikici ya tambaya me ya faru a ce ga abin da ya faru amma ga Umar dan Khattab ya tsare mutane a masallaci ya zare takobi ya hana kowa magana ya ce shi bai yadda ba a ce annabi amma sai ibn Abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki sai wuce su bai ce musu komai ba sai ya shiga ɗakin umma na Aisha tunda ana aka jiye ta annabi domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa yawa dauke shi a kai shi can ɗakin gobe a dauke shi a kai shi can ɗakin duk da fa ba da lafiya din dan mata ba sa yafe kwanakin sai an yi da gaske ba yi da lafiya fa amma ko sai an kai shi shi kuma ya fi son ya zauna a ɗakin Aisha to dan saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan gobe a ina nake sai a ce ɗakin Hafsa ke jibu fa ɗakin Ummu Salma za ta fa ɗakin wani sai ce to daga nan fa idan ake dakin Aisha sai su ga yayi farin ciki <laughs> sallallahu alaihi wasallam da karshe dai tara ku ce ku mun afwa a jiki na dakin Aisha suka ce mun yaka a kai ka dakin Aisha a jiki yana dakin Aisha Allah ya karbi rayuwarsa yana daga cikin alfaharin ummu na Aisha take ina tallafi da annabi yana tsakanin kirjina da wuyana da muƙamuƙina Allah ya karbi rayuwarsa aka ce to ina za a kai a binne ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu kaga anan wurin wata falala ta ummu na Aisha za a sake binne annabi kuma a sake bayan ya rasu a hannunta to lokacin da sai na Abubakar ya shigo ya ga mutane a masallaci ya wuce su bai ta musu kwarga sai shiga ɗakin ummu na Aisha sai ya tarar da annabi yana lallaɓa da mayafi an rufe shi da wani mayafi da ya buɗe shi ya kalle shi ya matsa kusa da shi ya tabbatar lalle ya cika yace mahaifana su zama fansar ka ya rasulullah babu yanda za a Allah ya hada maka mutuwa biyu mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada sai ya durkusa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fusta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kamshi kake lokacin rayuwarka kamshi kake har bayan ka mutu ya rasulullah sannan ya tashi idanunsa na hawaye ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa sannan ya fito ya zo ya sami Umar dan Khattab na magana yace Umar yi sulu Umar yace ba zan yi sulu ba yi sulu yace ba zan yi sulu ba sai sai na Abu kawai ya hawo kan minbar yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh don mutanen da suke sauraron Umar sai suka yi banza da shi suka biyo wajen sayyidina Abubakar da ya gama kutubatul haja da manzon Allah ke bude maganganu da ita sai ce ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kana ya abudu Allah fa inna allaha hayyul la yamut ya ku mutane duk wanda yake bautawa muhammad to muhammad da ya riga ya Allah ya karbi kayansa wanda ko yake bautawa Allah to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da ita yau wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن kowa sai ya ta maimaitawa sai maimaita ayar abdullahi da abu ce wallahi sai mutane suka zanto kamar ba su san wannan ayar ba sun manta sai yau ne suka fara jinta daga bakin sayyidina abubakar daga nan sai kowa ya sallama eh Allah ya karɓi rayuwar annabi Allah ya karɓi rayuwar annabi sai aka shiga sabani na biyu ina za a binne shi tunda yanzu an yarda ya rasu a ina za a binne shi wadan suka ce a kai shi bakai wadan suka ce a kai shi masallacin sa nan ma sayyidina abubakar ya kawo hadisi yace annabi da kansa tun yana da rai ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓi ransa ba a tarawa da shi ko to aka binne shi a ɗakin umar ma'ana dai ko shakka babu wannan an fahimci sai sayyidina Abubakar cewa eh, rayuwar annabi sallallahu alaihi lokacin da yake da rai ne shugaba dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba kwamandan yaki halifa amirul mu'minin zaka ce masa duk abin da kake so ka bayar na mukami na daukan nauyi manzo Allah ya ji ya gani limami a idi limami a kansu salawati limami a juma'a sallallahu alaihi wasallam a kawo hari garin madina kafin mutane su farka daga barci su je su ga ina ake kai harin ko sun ji wani tsara, sun ɗauka hari aka kawo sun fita su je su ga me ke faruwa sai sai ga annabi na ka hanyar dawo sun ya je ya ga me ke faruwa yana cewa lam tura'u lam tura'u ku kwantar da hankalin ku kwantar da hankalinku ya je ya gano me yake wajen shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tafkar gare shi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan baya nuna dawwamar kusan da ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama bashar min al bashar ya rubuta kasancewarsa annabi manzo irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addini tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya da haka jita jitar da munafukai suke yadawa sai Allah ke kiran mummunai in ba kuka biye musu to za su sa ku yarda in tuti'u alladhina kafaru yurdukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum Allah shine majibincin ku ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah tsakanin shi da ku isarwa ya isar kuma kun girmama shi ginin girma da ya kamata ku masa a lokacin rayuwarsa kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa amma ilahantaka da sufofi na rububiyya ke kwantattu ne ga Allah balillahu maulakum Allah ne majibincin lamarinku wa huwa khairun nasirin kuma shine fiyayyen masu taimako gaba daya sai Allah ya ونلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وبنجد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafarta saboda me bima ashraku billahi saboda abin da suka taranya da Allah na sanya masa kishiya ma lam yunzil bihi sultanan abin da bai saukar da hujja a kai ba domin dukkan shirka kan ai ba ta da hujja wa ma wahumun nar makomarsu ita ce wuta wa masa maswa zalimin sir da makomar azzalumai idan ta zanto ita ce wuta Allah ki tare mu ayar sa nulki za mu jefa tsoro a cikin ayoyin da suke magana kan yakin Uhud ma'ana wannan ya nuna kenan sai an gama yakin za a jefa tsoron ko an riga an jefa tsoron yasa waɗansu malamai suka ce sa a nan gurin ba ta cikin babinta a'a Allah na nufin na riga na jefa tsoro din ina fata an fahimta amma kuma da zai iya tambaya ya ce wani tsoro aka jefa a yakin uhudu ga yanzu ka tsazi tsazin nan ka faɗa cewa kafirai sun kashe wajen mutum saba'in cikin mu mana ina jin tsoron a'a to ai ba karshen faifan yakin kenan ba muna ban ayoyin ne yadda suka zo ba mu gama haɗi ɗaya ayoyin gaba ɗaya ba kusan aya hamsin ce akan yakin uhudu har yanzu ko ba mu ƙara ka ba in mun ji za a mun yi rabi za ka gane inda aka jefa tsoron wato an jefa tsoro a farkon yaki daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga madina ya zo ya kakkafa sahabbai sahu sahu aka fara yin yaki a wannan lokacin ko shakka babu Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai to amma yaya aka yi abin ya canja har ya kasance kafirai sun samu ƙwarin gwiwar da suka yi wa mummunai illa shine ayar da zamu karanta yanzu za ta karanta za ta yi bayani Allah ta yi ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وبنجد ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله يا muku مكو القول دي مكو cewa zai baku nasara akan kafirai iz tahussunahum bi izini, yayin da kuka rika kashe su da izininsa da yardarsa da iradarsa da nufinsa alhassu a cikin larabci alkatlu kenan az-zamakhshari a cikin tafsiri ce al-qatl kisa mai yawa ba ma wai kadan ba shine al-hadd daga hassa ya husu ne babin radda ya ruddu in tahussunahum yayin da kuka rika kisan da yawa bi iznihi da izninsa a farkon yakin kenan hatta idza fasiltum har ya zuwa lokacin da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin da manzon Allah ya yi muku wa asaitum daga karshe kuka saba masa min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku irin abin da kuke so ku samu na ganima minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda suke nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda suke nufin lahira thumma farafakum anhum sannan sai Allah ya kautar da ku daga kan kafirai a karan fara kuna cin galaba kan da kuka saba umarnin annabi shikenan sai Allah ya kautar sai rinsa ya juye da mujiya sarafakum anhum sai ya kautar da ku daga kansu ya zanto su ne kuma yanzu a kanku wala kada afa anku ba komai ku ji Allah ya muku afwa wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin ubangiji ta'ala ma abucin falala ne kan mu wato wannan ayar sai take ba da labarin me ya faru wato lokacin da annabi ya ajiye waɗanda ake kira adadin sabon da ya dora suka yi akan dutsen da ake kira Jabal ruma wajen mutum hamsin ko na makamancin haka karkashin jagorancin abdullahi bin jubayyar wanda yake ku tsaya kan wannan dutsen mu za mu shiga cikin fama ku tsaya kan wannan dutsen kada ku yadda ku sauko ko da kun ga suna mana daukan da shaho kewa dan tsako har sai in nace saboda haka sai annabi yake cikin fama sai da sauransu sallallahu alaihi wasallam a karan farikan. kamar da wannan aya kai bayani musulmai suka fara cin nasara kafin ka sai mai har sai ga gawo waki wajen mutum biyar cikin sahun kafare. amma mune ba wanda aka kashe ko ɗaya a lokacin to saboda haka sai kafare suka tsorata bisa ga ka'idar sannan fi qulubil kafar zuwa ba suka rinka gudu suna barin makamansu wani ya gudu ya jefar da damararsa za a ga tun da kafare ne masu dukiya wani damararsa ta zinariya ce wani gidan takobinsa ma gaba ɗaya zinari wani azurfa kaga kuɗi ne masu tarin mutanen can da ke kan dutse da annabi ya ce ku zauna kar ku sauko sai na ce ku sauko da suka ga kafirai suna guduwa suna barin abin da su dukiyoyinsu sai suka rinka cewa al-ghanima al-ghanima ku sauko mu dai gubani ma ku sauko mu dai gubani ma Abdullahi bin Zubair yace kar ku sauko manzo Allah sai kar mu sauko sai da izinin sa ba su saurare su ba sai suke al-ghanima al-ghanima wadan suna cewa ayyabi ya riga ya kare gashi an karkashe su suna ta guduwa gara mutum zai dauki rabon shi kafin ya rasa da haka sun suka gangaro daga kan wannan dutsen ashe a wannan lokaci Khalid ibn al-Walid yana cikin kafirai bai riga musulunta ba yayi kwantan kona da wata rundunar guda ta daban ta musamman abin da yake jin tsoro nan inda manzon Allah ya zo ya sanya waɗannan sojojin dama nan ne matsalar manzon Allah ya kare wajen da wajen mutum hamsin da Khalid ya ga sun tafi saukar sun tafi daukan ba saura mutum goma sai ya taho da rundunar yakin sa ya gama da wannan mutum goma sannan ya shiga kuma ya fuskanci musulmai musulmai ba makami a hannu suna daukan gani saboda haka sai wuri ya ta kuɗe da juna sai da ba za ka iya ba ka iya ganewa waye mummunin wane ne kafar yaki yayi yaki a nan gurin ba musulmi waɗansu kuma har suka daga kashe musulmi ba tare da sun san musulmi bane saboda wurin ya ta kuɗe da wata. yaman baban huzaifa ibnu yaman an biyo shi za a sare shi ko za a soke shi da mashi huzaifa ya gane na cewa abi abi abi babana ne babana ne ina ba su ji ba cikin sahabbai waɗansu sun kashe yace ya da Allah lakum Allah ya zakan ku na san ba da niyya ku kai ba to a nan wurin ne inda wurin yarin ta kai gaba da yanzu wannan abin da ya faru menene ya haifar da shi ko shakka babu abin da ya haifar da shi sabani wa tanaza'atum fil amri ashe sabani na gadarwa da al'umma rauni shi yasa ake son a kautar da sabani a cikin al'umma gwargwadon iko idan akwai shi a cikin mutane an kasa kawatar da shi to a hana shi tasiri gwargwadon iko to din suna cewa kar abi kaga abu na farko kenan wa asaitum karshe sai kuka saba da kuka saba umarnin annabi to idan ya kasance sako daya sahabbai a yakin tsohon suka wa annabi sako daya suka yi na umarninsa sai da mutum saba'in aka yi hasarar su suka yi shahada a yakin to yau sako na muke yawon Allah sunnoninsa wanda mun riga mun san sunnoninsa ne iri da mu mun sani ba mu da kowane irin tawili ba mu da kowane irin bayani da zamu yi mun san sunnar annabi sai mun sa mun tabbatar ya ce kaza muka ki mun tabbatar ce ku bar kaza muka ki a ce dukkan wata nasara da abokan adawa za su ci akan mu mu ne muka mu kullan nasarar a hannunmu muka ba su domin mu ne muka samu ta muka saba wa Allah muka saba annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan muka tsaya kan tafarkin Allah kan tafarkin manzon Allah ba za su ci galaba kan ba alƙawarin Allah na nan Allah yakan janye ne idan ku kun janye inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah yake wa tanaza'tum bil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wani sahabi ke cewa wallahi lokacin da muka fita in an ce cikin akwai ne son duniya ba zan yarda ba sai da wannan ayatu cikin su haɗe mai nan minkum yuri duniya sai ya a cikin mu kuma ai mu idan an samu cikin su min minkum yuri duniya to min na man yi abu da duniya ke akwai wanda duniyar ba zai kusa bauta sabunta ne gaba ɗaya ba ma wai son duniya ke sun matsara fakon anhu da ji fata ku ne a kansu sai Allah ya canja ya tsora su a kansu liyar taliyar kun dangi zarrabe ku ya lallata ku ya muku horon kun saba a annabi yi muku horon cikin ku an samu wanda suke da rinjayen san duniya ya kamata ta rage san duniya sannan nasarar ta dawo sai Allah ce wala kada afafu Allah ya muku afa ku je an yafe muku wannan kar da ku sake nan gaba wallahu zu fadlin al mu'minin ubangiji ma umutun fulala ne akan mu'mini sai aya ta إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير bima ta'malun ubangiji lokacin da wato ainihin um, tusiduna kuke guduwa wala tanuna ala ahadin ba fa waiwaye ma ku juya bayan ku ga waye ke biye da ku kowa ya ga dan uwansa a guje shi ma zai fita a guje shine duna domin al-is'ab shine al-ib'ad guduwa kenan ko ne santa kuke kokarin ne santa daga sai din yaki wala tanuna ala ahadin ba fa waiwaye ma ga wani war rasulu yad'ukum fi ukrakum manzo Allah yana kan karshen bayan kun balo su daga cikin mutanen da su mutum goma ko sha biyu ba yana cikin ku yana ta kiran su yaya wane yaya wane mutane suna guduwa fa kun ghamman bi ghammin sai ubangiji yayi zarrabe ku da damuwa bisa damuwa damuwa tare da wata damuwa waɗansu malamai suka ce alba a nan gurin wajen bi gammin ghammin ma'anarta ala ghammin saba asabakum ghamman ana gammin sai Allah ya ɗora muku damuwa kan damuwa na farko ga damuwar an ji waɗansu daga cikin rauni an karkashe su na biyu ga damuwar ana yada jiki jitar annabi ya mutu kaga wannan ai damuwa ce kan damuwa shine fa asaba kuma gamman bi gammin ko kuma fa asaba kuma gamman bi gammin sai Allah ya sakan ya muku damuwa saboda damuwar da kuka sanya wa annabi tunda yace ku tsaya kar ku sauko daga nan sai kuka sauko in kun saba umarnin sai ba zai ji dadi ba zai damu to saboda wannan damar da annabi yayi sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar muku wannan abin da ku damu sakamakon wannan damuwa sai da ba sabu kun gamman bi zammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya same ku alama fata kun kai bisa ga abin da ya kubuce muku wala ma asabakum sannan kuma kar ku bakin ciki kan abin da ya same ku wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala khabir ne wato ainihin mai ba da labari ne bi ma ta'amalu da dangane da abin da suke aikata aikatawa wajen da kai lati hazanu waɗansu malamai suka ce latin nan wato silati ai da kai ta hazanu alama fata wato dan ku bakin ciki akan abin da ya ce muku na nasara shi yasa ubangiji ta ala ya tsora kafirai dan akan ku a wannan yan mintunan a cikin yaki har suka muku illa da suka yi amma kuma idan sun ce haka ne to sai mu ce wala ma asaba kuma ya za a ce da wannan lafiya ko shakka babu la din tana nan a babin ta sai dai suka ce da an ce ne kai la ta hazanu don kar ku bakin ciki to an san sun yi bakin ciki dan me za su dan kar ku bakin ciki an gane ko dan kar ku bakin ciki to amma suka ce wannan likai la din yana da alaka ne da wa laqad afa ankum hakika Allah ya muku afwa likai ta hazanu alama ka dan kar ku ne ku ta bakin ciki ga rashin afwa da ko ba ku samu nasara ba a wajen yaki sannan kuma gashi an ji muku rauni ga Allah bai afa muku sai afa to sai afuwar ta mantar da su raunukan da aka musu afuwar ta mantar da su hasarar da suke a wajen yaki ina fata an fahimta ko shakka babu ne kai lafin nan za ta fi alaka da wannan wala kada afa an wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labarin ne dangane da abin da kuke aikata sai sai ثم أنزل عليكم من بعد الغم حملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق الجاهليه يقولون من لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ۖ وليرتني الله ما في صدوركم وليمحض ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وبنجد ثم أنزل عليكم من بعد الذنب sannan ubangiji ya saukar muku min ba'd al-ghammi bayan damuwar da kuka samu kanku a ciki sai ya saukar muku amanatan aminci wato tsoro ya kau daga cikin zukatanku nu'atan har kuka rinka samun gengedi da barci ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa na ɗauki makami na buga takobi na a gabana amma saboda gengedi har kake kwashewa a hannuna sai na sake ma'ana ka san idan kana cikin jin tsoro ba ka ke barci to amma saboda ubangiji ta'ala ya kwantar da hankalinsu sai ya sa musu wannan nutsuwar da waɗansu ma har gingidi suke a filin yake anzala alaikum min ba'd al-ghammi amratan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum gingidan da ke lallabe wani sashi daga cikin wa ta'ifatun amma waɗansu sashin kuma kad ahammatuhum anfusuhum su kan tasu ta ishe su munafikai ke yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya suna yi wa Allah zato ba zato na gaskiya ba zato irin na mutanen jahiliya wato zaton Allah ba zai taimaki annabinsa zaton Allah ba zai cikawa annabinsa alƙawalin da ya musu ba kaga wannan mummunan zato ne ga Allah Ya ne suna cewa hal min al'amri min shay shin muna da cewa ne cikin wannan lamari na yaki ma'ana ba mu da ta cewa a cikin lamarin wannan yaki ko a cikin lamarin nasara ko rashin ta kun ce da su innal amru kulluhu lillah al'amri amri gaba da hannun Allah yake nasara ko rashin ta yakhuna fi anfusihim su munafikai suna koyewa a cikin zukatansu ma la yubduna lak irin abin da ba sa bayyana maka shi da harshe sai su da daɗin magana amma a zuci ko mummuna yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hazna wallahi inda al'amarin a hannun mu yake da mu zo nan an kashe mu ba dan me za mu fito wato mabiya ubay bin sulu suna cewa ai da ma an ba da shawara a zauna a Madina kar ka fito da dabarar yake ka zauna a gari yanzu ga mun fito fili inda an biya wa shawarar mu aida ba a fito nan gurin ba ka saka wata sun cike da sun ga cewa wani abu ya nuna rashin nasara sai su ta kawo uzurruka haka haka sai ubangiji ta ala yake mayar musu da masani ka ce kun ka ce da su lau kuntum fi buyutikum ko da kun kasance a gidajen ku a zaune labara zalla zalla na kutuba alaihim alqatl ila mubadi wallahi da waɗanda aka rubuta za su mutu yau sai sun fito da kansu sun zo inda nan ne Allah ya kaddara za su fada su mutu wa yubtali Allahu wa fi sudurikum ubangiji ya kaddara abin da ya faru ne dan ya jarraba abin da ke cikin zukatan ku wa limahi sama fi qulubikum ya tace zuciya ya tabbatar da imani da ikhlasi a cikin ta sai da babu nifasa kamar da muka faɗa tamhis a jiya wa limahi Allahu allazina amanu wa yahmul kafirin wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukata ma'ana wannan nasuwa da Allah ya saukar musu sai suka tsaya suka jajirce jaruman cikin su sai suka dawo irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su talha ibn ubaydullah irin su hamza bin abdul muttalib irin su abu dujal al-ansari irin su wane ne jaruman su karɓi tuba manzo Allah kuma yana cikin su adabu da komai da su ya kalli sa'ad ibn abi waqqas ya harbe su bi abi anta wa ummi sai ya murmushi yace duk duniya ba wanda annabi ya cewa mahaifa na ta zama fansar ka sai ni <laughs> irin sa abin abi waka murmushi ya kama shi ya rinka harbi gabas zai yamma da arewa sannan kuma ga su wato talha bin ubaidillah wanda gwanin harbi ne da ya ganka da mafi ce je ka kawo talha ana waɗansu mazan sun faɗo su kai na ba lallai bane in ka harba ka samu shi in harba sai ya samu baya kuri haka manzo Allah ya rika kasafin su a duniya ya sa wannan ya ya sa wannan ya yayin su kuma suna cewa manzo Allah karka hutu musu ganka yana cewa ba komai cewa manzo Allah kai kwanto idan ka hutu musu ganka za ka harbe ka manzo Allah ku ba ruwanka sallallahu alaihi wannan tsayawar da annabi da tsayawar da su sa'ad bin abi waqas suka yi su tahafi bin ubaydillah ita biyo sauran jami'ai kwarin ruwa suka sai mus'ab ibn ubayda yana rike da tuta aka fille wannan hannun ya rike da wannan hannun aka fille sai ya ce fitar dungu bai bari shafar da haka wani daga cikin bai sai ina jin da su ake da aka ce min almu'minina rijalun sadaqu ma na alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا har yayi shahada a wajen hamza bin abdul mutalib shi ma yayi shahada a wajen wane ne yayi shahada a wajen manyan manyan jarumai annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta gubzawa ana ta a tsoron nan ne da Allah ya alƙawari cikin kulubin da sai aka sake jefa shi sai su abu su sa da ya dawo sabo bayan mutanen da musu saboda aka ce aka aka waɗannan suka ware waɗannan suka ware ana kallon juna annabi ya ce kar wanda kuma yana sabu su sai suka sai suka sai suka yi baya sai Allah ya tura na sai idan ka gan su akan dawaki kuma na gan su to madina za su su je su karkashe matan mu da iyalan mu sai mu kama hanyar madina idan ka gan su akan kuma suna kowar dawaki to dogon tafiya kenan maka za su gudu Ali bin Abi Talib yana wasu sai gan su akan raƙuma sun kama hanyar baka kenan bayan sun tafi sun ce dan ya sake musu wasu sun tafi wai kuma ya saka ku dawo mana Allah ya sake jefa tsoro dai musu dawo din ba kamar da ayoyin da za su nan gurin manzo Allah ya rika sa aka ta tsoro mutane ana binne su a yawa haka aka rika binne su ne ku binne su kar wanda za a yi wa wanda kar wanda aka sa maka ne kowanne da yadda yake din nan da jinin sa a jiki cewa za a tashi su ran tashin kiyama a rihul rihul mus wa launa launa dam launi kamar launin jini amma kuma yana kanshin sarari haka aka rika binne su Mus'ab ibn Umair wanda kowa gata a maka cikin samarin maka amma ga shi wannan abin da shi ba komai a cikin su sai wata riga guda ɗaya idan an rufe kansu sai kafa su bayyana idan an ja ta rufe kafa sai kan ya bayyana za Allah ce ku ja ku rufe kan kun kuma kusa yawa ku rufe shi rijalun sarqu ma ahadullah kana Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jama'an ah, wadanda suka gudu cikin ku yayin da jama'u guda biyu suka hado inna masazallahum shaytan shaytan ne so ya zama da su bi ba'd ma kasabu saboda wani laifin da suka yi na sabawa annabi wa laqad afa Allahu anhu ba ko mai Allah ya yi musu wato wannan ayoyi na nuna matsayin sahabbai a wajen Allah sai a faɗi laifin sai kuma a ce an yafi sai a faɗi laifin sai a ce an yafi masu da shi akwai abin da ba ka so kenan a faɗi laifin sahabi sai a yi shiru sai su dago zaman dajin sahabi ko kushe shi to amma ta Allah sai wala kada afa Allahu anhu Allah ya musa afuwa inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne dan sai akan yakin Uhud yana da yawa ayoyin gaba wanda za mu karanta insha Allah za su fara fayyace mu da shi sai mu dakata a nan abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi rafi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala